Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna aure ibada ne. Na a Hauwa ‘yar Zaria, wacce aka fi sani da Maman Usman, wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Tun daga sannan Umar ba ta sake magana ba, Aisha da ke zaune sai famannin farfashi take yi yaɗi da ajiyar zuciya. Aisha na na'am Abba, ina so ki saurare ni da kyau to Abba. Aisha, kin san duk cikakken musulmi an san shi da yarda da kaddara mai kyau ko mummuna? Ko Aisha haka ne Abba. Aisha ina so ki san cewa duk abin da Ubangiji ya aiwatar akan ɗan Adam, ya ga hakan ya fi dacewa da shi ne shi yasa ya mishi hakan. Haka ne Abba, yauwa Aisha ta. Shi yasa tun kina yarinya nake alfahari da ke. Marmashin ƙarfin hali ta yi Aisha ina so duk magana da zan sanar da ke ba za ki nuna damuwa ko ɓacin rai ba. Babu komai Abba, saboda ita rayuwa da kike gani babu yadda za a yi ka yi rayuwa ba tare da Allah ya jarabce ka ba. Haka ne Abba. kuma dama ba komai kake so maka samu ba idan an kika ga mutum yana samun yadda yake so tabbas akwai matsala nan gaba Da haka Aisha ki yi imani ki yarda da cewa Allah shi ne mai kashewa kuma mai rayawa. Babu wanda ya fi ƙarfin jarabta a rayuwa. Shi yasa ake cewa idan baka mutu ba, Allah bai gama canza maka halitta ba. Gaskiya ne Abba. Babu komai Abba ka faɗi. Babu komai Abba ka faɗi kawai na maka alƙawari. Dannewa ko ma menene shi alhamdulillah. Ba dama ba komai bane Aisha lokacin da muke asibiti da ke. Bayan binciken da doctor suka yi shine suka gano cewa kin kamu da wata irin lalura wadda kika ɗauka a kun mijinki. Sanadiyar hakan ya kashe miki mahaifa ba za ki sake haihuwa ba. A take ta ta kirjinta ya buga damdam. Har sau uku wani irin mummunar ajiyar zuciya ta yi. suka cigo idanunta jikinta har rawa yake dan neman sassauci a zuciyarta ta fara karanta Allahumma ajirni fi musibati. Ba tare da ta kare ba ta ɗauko Allahumma la sahala illa ma ja'alta usahala. da ta ja'alil Hassana iza shi ta sala bayan ta kammala ta sake ɗauko rabbana innaka rabbana innaka ta'allamu ma nukfi wa ma nu'lim wa ma yak wa ma yakfa 'ala Allahi min shay'in fil ard wa la fis sama' Haka Aisha dai ta jera su a cikin zuciyarta a take ta samu nutsuwa. Abba ya ci gaba da cewa kin san babu yadda Allah baya juya lamarinsa. Ba lallai idan sun faɗa hakan ya zamanto da gaske hakan zai kasance ba. Haka ne Abba, saboda haka ina so ki ta Allah ya kawo mana sassauci a cikin lamarin. Amin. Kuma mu ma dan Allah ki yafe mana saboda mu ma mun yi kuskure a matsayinmu na manya da muka biye miki da kuma rashin bincike a kan nasa. Aisha, a gaskiya na so na yi bincike a lokacin amma yadda ya nuna mana da kuma irin mutanen da ya kawo su a matsayin na A matsayinsa na babba, ban zaci hakan daga gare shi ba. Aisha ki dubi irin dattijan da ya kawo har da ma shi kansa babu wanda zai zaci hakan daga gare shi. Hakan ya sa na ji ƙarfin gwiwar amincewa na bashi ke. Ashe kallon kitse na wa rogo, ke ma Aisha har da naki contribution ɗin. Na yi ina ma a lokacin inda kika fito ke ce. Na yi mamaki a lokacin da kika fito kika ce ba kya son zaridin Wallahi ba zan tilasta miki ba. Balle ma ba shi ne ya ki ki ba ke ce kika ƙi shi. Wallahi Aisha bayan tafiyar da gaskiya ta bayyana na ji kunya matuƙa haɗi da ji miki takaici rashin samun siriki na gari. Da ba ƙaramin gata za ki samu ba Aisha. Saboda halin mahaifin yaron nan ni me ni mai tafiya nemo masa aure ne balle ya ce balle ya ce ke ce yake so. Amma babu damuwa haka Allah ya tsara miki. Allah kuma ya sa hakan ya zama izina da aya. duk da ke zaune ya ce amin abba. Shiru Aisha ta yawaye kawai ke kai kawo a ta Aisha kina ji na kuwa ina jin ka abba Allah ya yafe mana baki ɗaya. Amin Aisha. Mikewa ta ta nufi ta tana shiga faɗawa ta akan gadon ta ci gaba da kuka. Tun daga lokacin Aisha ta goge lambar Nasir a wayarta duk wani abu da ta san yana sa ta ringa tunawa da Nasir ta daina. Bayan kwana biyu ta je gidan Ubaida bayan sun gaisa Aisha ta kwashe komai ta sanarwa Ubaida da maganar sakin da Nasir ya mata. Ubaida ta yi salati ta wa Ubangiji yaɗi da tambayar tun yaushe hakan ya faru. Aisha ta ce tun lokacin ina hospital. Ashe kenan ko da muke magana ya riga da ya yi sakin? Wallahi kuwa. amma gaskiya ban ji daɗi ba Allah ya sa hakan ya fara kairi amin ubaida ki ce ma har kin kusa gama idda kenan iyi kwanaki kaɗan ya rage mun Ƙawata, ko dai da banza ne? Hum, Ubaida kenan. Kina ganin irin batulcin da na masa Zaradin zai dawo gare ni kuwa? Ubaida kin san ita so yadda take. Eh na san da hakan amma ba lallai bane hakan ya faru. Shi yasa ma bana kawo hakan a zuciyata. Aisha, ki kwantar da hankalinki kuma ki dage da addu'a Allah ya miki zaɓin alkhairi. Amin na gode ni zan tafi saboda Abba ya hana ni fita ko ina fitar ma Ko fita da nan yanzu ma bai sani ba to Aisha ni ma na gode kuma in Allah ya yarda zan zo. Ni ko ina sa'aba tunda na zo ban gansu ba suna gidan kakansu. Kin santa da kula fice. Hum Ubaida kenan kina nan dai da halinki. Aisha me za a fasa to sai an jima. To na gode. After one month. Bayan fitar iddar Aisha wata asabar Aisha ta je kasuwa siyo kayan kwalliya. Wata ya shago ta shiga wanda ya haɗa komai babu abin da babu a ciki. Duk da ta juye-juyen idanunta tana kallon sababbin kayan kwalliyar da suka fito. Duk da jikinta bai bata ba da shagon saboda tunda ta shiga ta ji tsigar jikinta yana tashi haɗe da jin sanyi amma ka ta matse saboda kada ta bada kanta cikin 'yan matan da ke shagon su ma sun zo siyan kayan kwalliyar ne duk da wani abu bata san yadda za ta yi amfani da shi ba amma ka ta ɗauka saboda ta ga 'yan matan da suka shigo su ma duk sun ɗau irin su Haka ta zaɓi wanda ta ga za ta iya amfani da su da kuma waɗanda ba za su iya ba. Da kuma waɗanda ba za su ba ta wuya wajen koya ba. Bayan ta gama zaɓa ne ta kai gun da za a faɗa mata kuɗin a ce Zaradin yana ciki shi da Rusulaini suna kallon ta. Zaradin ya so ya mata magana amma Rusulaini ya hana shi. A cewar sa me zai yi da ita yanzu bayan ta zama bazawara. Tun lokacin ta na haskawa bai samu ya aure ta ba sai yanzu da aka gama kwashe albarkatun jikinta. Murmushi Zahardin ya yi sane ya ce abin da nake so ka gane ita so babu ruwanta da wannan so din me so ɗin banza Sulaini ba za ka gane ba ne wallahi amma Gadon Aisha za ta fita a guje Zahardin ya fice daga ɗakin da suke zaune shi da Sulaini ya ba Aisha. Har ta fita daga shagon tana ƙoƙarin tsallaka titi ji kawai ta yi a riƙe mata hannu. A gigice ta jiyo Ganin zaradin ne ya sa ta sakin ledar da ke hannunta da sauri ta sa kai za ta tsallaka titi ba tare da ta dubi titin ba. Ganin mota ya shigo a guje ya sa Zahardin ya jawo ta ta faɗa a jikin shi. Duk su biyun zuba wa juna ido suka yi babu wanda ya tanka a cikin su Shigo Zahardin tsirawa Aisha ido ya yi babu ko kyaftawa. A take Aisha ta ji tsigar jikinta yana tashi da sauri ta fuske jikinta daga nasa. A lokacin ne zaradin ya dawo daga kogin da ya faɗa a da cewa oh Sorry baby. Ba tare ta saurari me zai ce ba sa kai kawai ta yi ta tsallaka titi ta bar shi da ledar kayan make-up a hannun shi. Da sauri shi ma ya bi ta haɗi da kwaɗa mata kira amma bai sa Aisha ta juya ba balle ta tsaya. Ganin ya dake da binta da sauri ta shige wani lungu. Ko kafin Zaradin ya ce zai bi ta lungu ta riga da ta shige har ta haɗa da gudu. Tsayawa ya shiru yana kallon leda da ta bar shi da shi a hannu amma babu yadda zai yi. Haka ya koma da shi. Aisha na fita daga lungu ta samu Nafef ta hau zuwa gida. Tana zaune a Nafef tana faman sake-sake kala-kala. Har ta isa tana sauka ta bashi sa sannan ta shige gida. Tana shiga da Salama suka karo da Umma a bakin kofa. Umma ta ce kin dawo Aisha na dawo Umma. Baki samu kayan ba ne? Eh, a a, ban samu irin wanda nake so ba ne. Shi yasa ban siya ba. Hum Aisha kenan. To yanzu wanne zan kama daga ciki? I eh, ko a'an? Au mantawa ne. Mantuwar me kuma Aisha? Ina zuwa Umma? Da sauri Aisha ina zuwa Umma da sauri Aisha ta shige ɗakinta. Murmushi kawai Umma ta saboda ta san ba kawai ba Aisha ta shiga ɗakinta. Bakin katifa ta zauna tunani kala-kala take yi a zuciyarta. Kuma tana tambayar kanta ba dai Zahraddin yana so ya dawo guna ba ne. To me ma zai yi da ni? Ko dai yana so ya rama abin da na masa ne kai. Duk da dai baka shaidar mutum amma zaradin daban ne saboda Zahraddin bai da mugun nufi da kowa. To amma idan ba zai ce yana so na ba me zai kawo shi gona? Kai, anya da zai iya dawowa gare ni idan ya duba irin batulce masan da na yi? Ba ma wannan ba ta yaya da zai dawo gare ni a matsayinsa na saurayi ni kuma ba zaura. Bugu da ƙari kuma maganar rashin haihuwar da na samu. Dai da dai so baya duba da haka amma na san idan har zaradin ya ji wannan labari ba lallai ba ne ya aure ni duk irin sanda da yake min. Ni ma idan har zaradin ya dawo gare ni ba ƙaramin daɗi zan ji ba saboda a gaskiya zaradin ya cancanci a coci. Kuma ni ma zan yi alfahari idan na samu zaradin a matsayin mijina. Kai, amma Nasir ya cucu ni. Ko ɗaya Nasir bai da laifi, don ni na fi shi laifi amma babu komai. Jin kiraye-kirayen sallar azahar ya sa ta miƙewa ta je ta ɗauki buta ta yi alwala ta so ta fara sallah. Kai tsaye zaradin shagon sai ni ba bai koma shagon Ruslaini ba saboda ya san Idan ma ya kai masa maganar Aisha ba shiryawa za su yi ba. Da yamma bayan sallar isha'i Zahardin ya shirya cikin cikin kaftani lokacin su Abba suna falo za su fita Abba ya ce son ina zuwa ka sha irin wannan kwalliya ka. Murmushi Zahardin ne kawai ba tare da ya fita inda zai je ba da sauri ya bar gun ya yi tafiyar shi. Zahardin yana fita bai karasa gidansa Aisha ba sai da ya biya ya je ya kara mata wasu siyayya sosai sannan ya karasa. Ko da ne ya iso kofar gidan ciro da ke aljihunsa ya yi. Ya yi dalin nambar Aisha wanda ya santa da shi amma sai ya ji shi switch off. A dole ya nemi yaro ɗan aikensa cikin yan aika shi cikin gidan. Zahardin ya kusan 30 minutes before ya sami yaron aiki. Ko da ya tura yaron cikin gidan da Salama ya shiga Abba ya amsa sannan yaron ya ce wai ana Salama da Aisha. Abba ya ce waye ke Salama da ita? Ya ce Zahardin ne. Aisha da ke ɗakinta tana ji ta ji jinta ya buga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ta ce. Marmishi Abba ya yi sana ya ce din fa ka ce yaro ko dai mance sunan wanda ya aiko ka kai ne. A'a shi ɗin dai ne to shi kenan je ka ce tana zuwa to. Yaro yana komawa ya sanarwa din ya ce to na gode yaro zo in wannan ka siyi minti ko amsa ya yaɗi da godiya. Abba da kanshi ya sa bakin ƙofar Aisha sana ya ce ki je Aisha na Ya ce Aisha, na'am abba. Kin ji fa wai Zaradin ne ya zo gunki, kin ga ikon Allah? A gaskiya na yi murna hakan. Shiru Aisha ta yi kanta na kasa saboda duk idanunta sun ciko da gwalla. Aisha kina ji na kuwa ina jin ka abba. To tashi ki je dan Allah kada ya ga kamar wulakanci ne. To abba, Me wa ta ba tare ta tsaya kwalliya ba hijab kawai ta sa sannan ta fita. Tana fita Umma ta ce ina zuwa Aisha. Shiru ta yi kanta na kasa. Abba ne ya ce Zaradin ne ya zo gunta. Zahardin fa ka ce Alhaji wallahi ko Hafsatu. Ikon Allah kenan. Ko da Aisha ta fita can gefe ta tsaya ta kasa sawa gunshi. Aisha ki karaso mana ko dai ni ne na karaso. Shiru ta kanta na kasa, murmushi kawai Zahardin ne sannan ya karaso inda take tsaye. Ya ce Aisha kenan. Da sauri Aisha ta juya masa baya. Haba Aisha menene kuma haka kamar wata yarinya har da juya baya. Dan Allah ki jiyo mana. Aisha da ke tsaye bata tanka shi ba Aisha da ke fa nake yi. Kukan da take yi ne a zuciya fito fili subhanallahi ya ambata. Hali da zagayowa ta yana faɗin Aisha, me zan gani haka? Laifi ne aka yi miki? Ko ni ne na miki laifi? Kai kawai ta kaɗa mishi, to menene? Kai ta sake kaɗawa, ba za ki yi magana ba to shi kenan. Ni na tafi da ba za ki yi magana ba. Da sauri Aisha ta ce, idan Allah ka yi haƙuri, to kukan me kike yi? Babu komai, ki faɗa min Aisha. A'a ka bari kawai to shi kenan babu komai. Dama ke san rayuwa yadda take, komai yana iya juyawa kuma a kowane lokaci. Ba zan yi mamaki ba don kin min haka. Alamu ne da yake nuna min cewa yanzu kin fi ƙarfina tun da kin taɓa aure. A'a wallahi ba haka ba Idan ba haka ba to menene? Ni dai Aisha ta da na sani babu abin da take rufe min. Amma yanzu kin ga kenan alamu ne na mun nuni da cewa kin tashi daga tawa da na sani. Kin koma ta wani. A'a ba. A'a, ba haka ba menene idan ba haka bane ba? To ina so ki koma min real Aisha ta da na sani. Yanzu kin san me za a yi? Kai ta ɗaga, kin ga matsonan. Tsayawa ta ya tsafa inda take sai dai shi da ya bi ta. Aisha, ɗago fuskar ki ga wani abu. Hannu ya sa ya ciro kacif daga aljihunsa ya goge mata hawayen tassa na ya ci yawa ko kefa. Murmushi ta yi masa sana ya ce dama kayan ki da kika gudu kika bar shi. Shi ne na kawo miki gashi. Hannu ta sa Ta amsa haɗi da cewa na gode, saboda ita kanta ta san ba iya kayanta ba ne a ledar, don ba haka ledar kayanta suke ba. Sannan ya ce ni na tafi Aisha sai na sake dawowa. To na gode, ni ma na gode ki kai min Umma da Abba. Sannan ki kular min da kanki. Idanu kawai ta zuba masa. Sahiba ta ya dai? Zo ki shige sannan na tafi. Ba tare da musu ba ta bi umarninsa ta shige sannan shi ma ya tafi. Ko da Aisha ta shiga ciki sannan Umma tana ɗakin Abba suna magana. Duk dai akan zaradin ne da Aisha ne da fatan Allah ya sa ya zo da maganar ya Allah sa ya zo da maganar ya dawo ne. Shi yasa Aisha ta cike ɗakinta ɗaya bayan ɗaya take ɗago kayan take kallo haɗi da mamakin irin kuɗin da ya kashe mata. Duk da dai koda ta san shi haka yake amma da alamu yanzu ya samu ya fi samu fiye da da. Bayan ta gama kallon kayan ta maida su cikin leda ta kwanta cikin dare. Bacci ya gagare ta sai faman juyi take yi akan gado. Ganin tunanin ba zai kai mata ba miƙewa ta yi ta ɗauro alwala ta zo ta fara sallah. Sai da ta yi a hudu sannan ta yi sallama. Addu'a sosai ta yaɗi da miƙa wa Ubangiji zaɓinsa. Zahardin shi ma kusan hakan ne ko da safe da ya tashi baki ɗaya ɗaya. 'Yan gidan sun ga canji a fuskar shi har mamaki suke yi. Aisha suna karyawa da Umma lokacin Abba da Abdul sun tafi kasuwa. Umma ke tambayar Aisha yadda suke yi da Zahardin.